وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين kamar wara an ka saba gabatar da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala ta ibn abi zaidil qirawani rahimahullahu ta'ala sharhinta mai suna Oxford Janet Dani a yanzu dai muna nan gabar da shi Ibn Abi Zaid al yake bayani akan wajabcin biyayya da ɗa'a ga wulatul amr ah, insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wada an ka saba gabatar da wannan darasi na muƙaddimar risala da ibn abi zaid al-qirawani rahimahullahu ta'ala to yau yau ma kamar kullum Darasin mu wanda ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na arba'in da biyar Kina yau za mu gabatar da darasi na arba'in da shida insha Allah. Mun dai tsaya daidai gabar da malam mai sharhin wannan littafi ya kawo muna wasu abubuwa da suka faru kamar irin lokacin da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mina shine abdullahi bin radiyallahu anhu sai yayi ma mutane fatawa cewa idan aka zo mina lokacin da ake aikin hajji wannan wunin da za a yi mina za a yi sallah ne ta ƙasaru raka'a biyu biyu da duk wanda take raka'a to sai ga wanda a khalifa na wannan lokaci ya zo shi kuma ya yi umarni da a cika sallah raka'a hudu sai abdullahi masudin allah ya ƙara masa yadda ya bar abin da yake a kansa na fata da ya ba su zai dawo a kan cewa a cika sallah tun da khalifa ya yi umarni da cika sallah kuma ya yi bayani a kan cewa saba ma shugaba sharri na don haka ya zaɓi a cika sallah a barfata wanda ya ba zuwa a bi shugaban muminai saboda kada a kullo da sharri a cikin al'umma. Tudu ya ci gaba da wannan bayani, malami ya kawo mana cewa wa fi sahihul Buhari, Bayani ya zo a cikin littafin sahihul Buhari, hadisi mai lamba ɗari tara da shida, da kuma sahihul Muslim. hadisi mai lamba ɗari takwas da tamanin da tara fi kisati bad'i marwana bin khutba yawmul eid qabla as a cikin bayanin kissar da marwanu ya ware yin huduba a ranar idi kamin a yi sallar idin wanda kuma abinda asali sai an yi sallar idi sannan shugaba ko mai ba da sallah ya tashi ya yi khutba. Wa in kyari abi sayidin al-Qudri alaihi zalika da kuma musalla shi abu sayidin al-Qudri Allah shi mishirama ya yi dangane da haka. wanda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya maci wannan matsala da ta gudana tsakanin marwano da abi sa'id al-khudri a cikin littayinsa sharin da ya masahihul buhari wanda ake kira fathul bari mujalladi na biyu shahi ɗari hudu da hamsin ya kawo cikin jerin fa'idodi ya ce min fawa'idil hadisi daga cikin fa'idar wannan hadisi na kissar abin da ya faru a ganin abisa sa'idin da kuma marwan akwai jawazu amalil alim halarcin aikin malami fil aula da sabanin abin da shi ne yake saboda islam fi kula hakim alal aula a idza lam fi kula hakim alal aula idan wanda yake shine jagora ko shugaba bai dace a bai samu fahimta ko haɗuwa da shi ba akan aikata abin da shi yayi li'anna aba sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wa arda sadara al-khutbata wa lam yansarif lokacin da abi sa'id al-khudri yayi ma shugaban bayani shine marwan cewa ga abin da washi ya yi sai an yi sallah sa'annan a yi khutba a ranar idi shugaban bai karbi wannan bayanin ba to kuma wannan bai sa abi sa'id al matsayi ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya juya ya tafiya ba saboda yin haka nan bayyana saɓani ne kuma saɓani shari ne da ka abu sa'idin muhudiri ya zaɓi ya zauna a yi hutuba yana zaune kuma ya san an saɓa ma abin da shi yanki don haka ya kawo dalili da cewa ko kuma malama sun yi bayani cewa farawa da yin sallah a ranar idi baya cikin sharuɗa na ingancin ita sallah kamar abinda hafiz bin hajar al-asqalani ya kawo wallahu a'lam ma'ana saboda shi marwanu ya dage akan sai ya yi kutuba sannan a iya da sallar idi wannan ba yana nufin idin da aka yi batacce ba ne ko kuma sallar ba ta inganta ba iyaka dai na an yi khilaful aula an saba ma abin da shi yake cancanta saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance sai ya yi khutba sannan a sai ya yi sallar idi sannan a yi khutba daga baya to amma saboda kada sharri ya kullo cikin al'umman musulmi sai ya zaɓi shi abu sa'idin al-hudri ya bi marwan saboda a kulle duk kowa ta sharri Ba fa da Alhafi Zubin Rajabin fi Jamil Uluriwal-Hikam, haka Alhafi Zubin Rajab yana cewa a cikin littayansa Jamil Uluriwal-Hikam, mujalladi na biyu sha ki dari da goma Wa amma samuwar ba, amma jiyawa da kuma yin ɗa'a. liwulati umuri muslimina ga jagorori na al'amuran musulmi wanda yake su shugabanni fafiya sa'adatu duniya a cikin wannan akwai arziki na duniya samun walwala da kuma samun zaman lahiya وبها تنتظم مصالح العباد kuma da wannan da'a da biyayya ce al'amurra na kyautatuwar bayi suke samun inganta da tsari suke samun inganta fi ma'ashihim da abin da ya shahi rayuwarsu wabi a yasta'inuna ala izhari ba'ati rabbihim kuma da wannan ɗa'ar da za su yi ga shugabanni jagororin al'amari jagorori na addini da wannan ne ake samun taimako ko ake taimakonsu akan samun bayyana da Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan mutane suka zama suna yin da'a ga waɗanda suke Ya jagorori na al'amari shugabanni na musulunci da malamai na musulunci to za su samu a Allah ya yi musu taimako a kan yi mashi Allah da'a za su zama masu biyayya ga Allah ba masu fanɗarewa ba za su zama masu biyayya ga Allah ba masu bijirewa ba don babu abin da zai taurowa bayan bijirewa in ba fitina ba abu na biyar minan nusi lilwulati yana daga cikin nasiha ga waɗanda yake jagorori na al'amari shugabanni na musulunci da waɗanda yake maluma ne addu'a ulamu, yi musu addu'a wa adamu du'a alaihim da rashin yi musu bakar addu'a addu'a lahum ay musu addu'a ta alkhairi addu'a wa alaihi ko baka addu'a to an umurce mu da yin addu'a ta alkhairi ga waɗanda yake shugabanni na musulunci an hana muna yin baka addu'a ga waɗanda yake shugabanni ne na musulunci jagororin al'amari kuma wannan hanya وهي طريقة أهل السنة والجماعة إذا هنيا أهل السنة والجماعة إن الدعاء تعالى خيري تعالى بركة غشوا غبني نمسلنشي da malamai na al'ummar قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى shawul islamiyya Allah shi mishi rahama yana cewa a cikin wani littaye nashi da ake ce ma a siyasatu shar'iyya da 129 a cikin wannan littaye nashi ce Wani haza saboda haka ne kana salafu salaf as suka kasance kalfudail bin iyab kama wani bawan Allah daga cikin magabata da ake ce ma dan iyal wa Ahmad bin Hanbal da Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wa ma da wasu da ba su ba na daga cikin magabata ya kuluna suke cewa law kana lana da a ce ya kasance gare mu da a watan mujaba addu'a guda an ka ba mu damar yi a rayuwar mu ta duniya kuma ya zama Allah ya karbi wannan addu'a la auna bi halis sultan da za mu yi addu'a ga shugaba na musulunci da Fudailu dan Iyal da Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin magabata sun ka ce da a ce kowanmu gaba ɗaya abin da an ka bashi addu'a guda zai yi wanda aka karɓaɓɓa to da za mu yi ma shugabanmu na addini addu'a ma'ana shugaba na musulunci mu yi mishi addu'a mu bar kanmu kaga kenan wannan ya nuna shugabanni na al'umman musulmi suna da haƙƙi a kan mabiya su yi musu addu’a. Waƙala, waƙala abu Muhammadin al-Hassan al-Barbahari, Malam Sheikh baban Muhammad Hassan wanda ake ce al-Barbahari, shi ma ya waɗi fi kitabin yi sharhu a cikin littafinsa da ake ce ma sharhu shahi ɗari ɗaya da goma sha shida. yace wai za ra'aytu ar-rajula yad wai za ra'aytu rajula idan kaga mutun yad'u 'ala sultan yana addu'a ga wanda yake shugaba alam annahu sahibu a yad'u 'ala sultan yana baka addu'a ga shugaba in ka mutum mutun nawa shugaba baka addu'a fa'alam annahu sahibu hawan to ka san wanga mai wa shugaba maka addu'a ma'abuci son rai ne wa idza ra'aytu rajula idan ka ga mutum yad'u sultan yana addu'a ga shugaba bis salahi ta samun Allah ya gyara shugaban nan Allah ya ba shugaba cin nasara Allah ya kalfafi shugaba akan sauke nauyin da Allah ya aza mishi fa'ala ka sani annahu sahibu sunnah to shi wannan mai addu'a ta alkhairi ga shugaba ba abuci suna na insha Allah aka malam albarba hari rahimahullahu ta'ala ya ce ya kulu fuzaid bin iyal shi fuzaid dan iyal wanda muka ambata nan kusa ya ce lauka na tsili da'awatun da ce ina da addu'a kwara guda da an ka bani dama in yi kuma ta zama karɓar ba. ma ja'altuha illa fi sultan ni ba zan sanya wannan addu'a ba in ba ga shugaba ba sam ni ba zan maka ina addu'a ba thumma asnada ila fulay qawl sanai jingina magana fulayl a ga abin da ya ya kawo nafsin abin da shi fulayl ya ce law anna li da'watun mustajaba Fudail ɗan iyali ya ce, da a ce ina da dawa addu'a ƙwara guda, wadda an ka bani dama in yi kuma ta zama ita ta za a karɓa. Ma altuha illa fi sultan, ba zan sanya wannan addu'a tawa ba sai ga shugaba. Kila lahu sai an kai mai tambaya, an ka ce mishi, Ya ba aliyin, ya kai baban aliyu, fasir lana haza imuna bayanin wannan mi kaka mihi izaja idza ja'altuha fi nafsi yace idan na sanya wagga addu'a fara guda da an ka bani dama in yi ya zama an karba kuma ita daya addu'a da an ka bani dama in yi daga kaina lam lam ta'aduni a wa idza ja'altuha fi sultan yace idza ja'altuha fi nafsi idan na sanya wagga addu'a ga kaina ma'ana ni yi ma kaina ita kuma ni ita dai an bani dama in yi to wannan addu'a ba za ta dawo a kaina ba ma'ana ba za ta yi mini wani amfani ba don ba ta ƙetare ni ta tafi zuwa ga wani ta tsaya gare ni ne ni kadai wai za ta hasu hafi idan ni sanya addu'an nan ga wanda yake shugaba saluha sai ya gyaru Allah ya taimake shi saluha bi Salahi hil ibad wal bilad za a samu kyautatuwa da gyaruwar garuruwa da bayi a samu al'umma da yawa sun gyaru a dalilin gyaro shugaba amma idan ni ta ni ma kaina ita ni dai to ba ta ketare ni tana kaina kawai ni ne ni kawai zan amfana da ita to amma na yi son amfani ya game in yi ma shugaba addu'a wanda amfaninta zai game kowa da kowa Bayan Allah su gyaru a dalilin gyaruwar shugaba sannan garuruwa su gyaru a dalilin gyaruwar shugaba saboda haka ya ce ba umirna anna da uwa lahu haka aka umarce mu mu yi addu'a da shugabanni bisalahi da gyaruwa mu roƙi Allah ya gyara shugabanninmu Allah ya shirya su Allah ya maishe su kan tawaba idan suna kan kuskure Allah ya ba su iko akan sauke nauyin da ke akan su na haƙoƙin da ke ga wuyansu na wannan jagorancin da Allah ya ba su. Walam Umar ba umarce mu ba, Anna da uwa alaihim, mu yi musu baka addu'a muna Allah shi halaka su, Allah shi musu kara a. Wa in zalamu, kai koda sun yi zalunci, wa in jaru, koda sun ƙara zalunci a kan sun zalunce mu kuma sun ƙara zalunta mu li'anna zalamahum wa jawrahum saboda zaluncinsu da ha'incinsu da yaudarar da za su yi ala zai tsaya ne akan kansu wa gyaruwar da za su yi li anfusihim musulmin. idan Allah ya gyara su bayan da muka yi musu addu'a wannan abin zai amfane su kuma wannan abin zai amfani al'ummar musulmi ga baki ɗaya. Da haka shugabanni duwa ake masu ta Allah ya shirya su, Allah ya gyara su, Allah ya ba su iko kan su sauke nauyin da aka aza musu na jagoranci. Aka al'imam tsahawi ya ce a cikin aƙida ahul sunna wani jama'a la naral za mu ganin yin tawaye ala immatina akan shugabanninmu wa ulati umurina da jagorori na al'amari namu mu ba mu ga yin tawaye gare su ba ko balle musu ko yin hito na hito da suwa wa in jaru ko da sun yi zalunci kuma wala na da alaihim ba za mu yi musu bakar addu'a ba wala na zibu yadan min ba'atihim kuma ba za mu cire hannuwanmu daga barin yi musu da'a ba wa a da'atuhum min da'ati Allah azza wa jalla al-imam tahawi rahimahullah ta'ala yace muna ganin yima shugabanni da'a yana daga cikin yima Allah da'a magwayi mai girma kuma yima Allah da'a farilla na su ma shugabannin ka bi su kai musu da'a ta hanyar yi musu addu'a da roƙon Allah ya shirya su malam ya maru bi masiya matsawar ba shugabanni sun yi umarni da abin da yake saba ma Allah ba idan sun hora akan saba ma Allah wannan kan ba za a yi musu da'a ba ko sun bayyana da kayanci karara wannan kan ba za a yi musu da'a ba wa nad'u lahum bis muna yi musu addu'a na Allah shi shirya su ya gyara su wal mafa Allah ya ba su wannan bayani an ciro shi ne a cikin a aqida ahlus sunna wal jamaa wanda sharhin sa da ibn abi al-iz yayi sharhi arba'i aka wa qala shaykh abu isma'il zabuni malam baban isma'il as-sabuni ya ce a cikin littafinsa aqidatus salafi aqidar magabata ashabil hadith ma abuta hadisi shayi 92 zuwa na 93 wa yara ashabil hadith wa yara ashabil hadisi malamai masana hadisi suna ganin aljum'ata wal idain ay sallar jum'a da sallar idin azumi da sallar idin layya wa gairihi ma da wasu salloli yi ma salawat da wasu salloli da ba nan ba kalfa kulli imamin musulmi, bayan kowane shugaba musulmi barin kyana fajira mai ɗa'a ne ko fajiri wa rauna jihadar kafara kuma suna ganin yin yaƙi a yaƙi kafirai ma'aun tare da wayan ga shugabanni wa in kanu jawaratun fajaratun ko da sun kasance azzalumai ne fajirai za a yi sallah tare da su wata juma'a bayan su Amma wada in mun diba tarihi za mu ga irin abin da hajjaji ibn yusuf sakafi yayi amma bai hana ya zama hajjaji shine limami ba shine mai ba mutane sallah duk irin abin da ya aikata da haka shugabanni suna da haske kan mu mabiya wa yarawna du'a alahum bil islah kuma magabata masana ilimin hadisi suna suna gallo suna ganin yin addu'a ga shugabanni mu roƙi Allah ya gyara shugabannin mu wa tawfiqa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya musu muwafaqa wa salaha mu roƙi Allah hala ya shirya su ya kyautata su ya gyara su akan ba mu haƙoƙin da Allah ya aza musu wa basil adli firraqiya da shirfi da adalci akan da suke jagoranta ta ka har yanzu dai in mun lura muna daidai gabar da shi ibn abi zaid al Allah ya shahama ya bayyana wajen yin da'a ga gabanni da rashin yin tawaye gare mun kawo daidai gaba ta shidda a cikin wannan bayani na wajen biyayya da jagororin musulunci da waɗanda yake shugabanni ne na al'amari kuma insha Allah saboda lokaci ne kamata mu dakata sati na gaba za mu ɗora mu ci gaba muna roƙon Allah shi muna mawafaka. Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan mu zama ta mi ɗaya da shi abinda na karanta shi akan daidai Allah ya ba mu lada kuri na Allah shi ya yi shayin sha cikin zukatan al'umma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk